This is the voice of America. The following program is in Hausa. sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma na iya jin mu a tasoshin rediyo amfani sarauniya fara'a da kuma FM Nomad za ma iya jin mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a Hausa.com da kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne da Halima Jimrau da sauran abokan aiki ke muku marhaban lale a shirin na hantsi daga birnin Washington. Bayan labaran duniya za ku ji cewa kasashen bakaken fatan Afirka goma sha ɗaya na fuskantar matsalar hamada. Za ku ji shirin Jummai Ali na rigakafi da kuma sharhin jaridun ƙasar Ghana da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana. Yanzu kam a gyara zama a sha labaran duniya to. Tare da sallama a gare ku da watan yanzu ma kuna nan lahiya ga cikakkun labaran duniyar. Wargabar barkewar cutar Ebola ta bazu daga yammacin Afirka har zuwa kudu maso gabashin nahiyar Asiya. A Myanmar ko Bama wato Birmani likitoci sun killace wani mutum ɗan shekaru 22 wanda suke zaton ya kamu da mummunar kwayar cutar mai kisa. Ranar Talata shi da wasu mutane hudu suka koma gida daga kasar Gini ta yammacin Afirka kuma watakila ma ya je har kasar Liberia. A jiya Laraba likitocin kasar Thailand suka ce an shaida musu cewa mutumin da ake magana ba shi da cutar Ebola, cutar masassarar cizon sabro ce ta sa rashin lahiya. Amma duk da haka babban likitan babban asibitin da aka kai mutumin ya shaida ma murya Amurka a jiya Laraba cewa har yanzu ba a tantance ba. ya ce an ɗebi jinin shi an tura ƙasar indiya domin a duba a tabbatar a duniya tsarin kula da lahiya a ƙasar myanmar na cikin mahiya hwama da ƙaramcin kuɗin gudanarwa da kuma rashin inganci haka kuma 'yan ƙasar masu yawa ba sa ma iya samun kaiwa ga muhimman cibiyoyin kula da lahiya a ƙasar vietnam kamfanonin dillancin labarai na ba da rahotannin cewa an sa ido da kyau akan 'yan ƙasar najeriya masu yawa saboda yiwuwar yaɗa ƙwayar cutar ebola hukumomin kasar vietnam sun kafa dokar gwada zahin jiki a manyan hilayen jiragen saman kasar guda biyu domin a hana fasinjojin da ke da cutar ebola shiga kasar wani babban janar ɗin sojojin ƙasar guatemala tare da wasu jami'an soji hudu sun mutu a jiya laraba lokacin da karamin jirgin saman su na soja mai saukar ungulu ya faɗi a kusa da kan iyakar ƙasar mexico ministan tsaron ƙasar guatemala manuel lopez ya tabbatar da cewa janar rudy ortiz na cikin mutane biyar da suka mutu a cikin hatsarin ortiz da sauran jami'an sojoji hudu na cikin ran gadin duba cibiyoyin sojoji ne kamar yadda aka saba lokacin da ƙaramin jirgin samansu mai saukar ungulu samfurin bell 206 ya yi ƙasa a ƙauyen ellington lopez ya ce ana kan gudanar da binciken neman gano musabbabin faduwar jirgin saman ya kara da cewa watakila yanayi ya taimaka a 'yan makonnin nan kuwa kafofin yada labaran kasar guatemala suka yi ta bayyana janar otis a matsayin wanda zai iya zama ministan harkokin tsaron kasar labaran duniya kuke saurare daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc An yi sabuwar zanga-zanga da yammacin jiya Laraba a garin Ferguson na jihar Missouri, inda kwanaki goma sha ɗaya kenan ake fama da tashin hankali bayan da wani ɗan sandan garin ya sa bindiga ya kashe wani matashi baƙar hwata wanda a lokacin baya rike da makami. Masu zanga-zanga sun yi ta kan tituna domin bayyana hushinsu da kisan da aka yi ma Michael Brown ɗan shekaru goma sha takwas a ranar tara ga watan Agusta. Zanga-zangar ta gudana cikin lumana kada ran kada ham. Jaridar St. Louis Post-Dispatch ta buga labarin cewa wani wato wasu mutum biyu a cikin masu zanga-zangar sun je ne don nuna goyon baya ga Darren Wilson, jami'in ɗan sandan da ya harbe matashin baƙar fata. Amma sauran mutanen da ke wurin suka yi musu ca a ka suka ta yi musu ihu. Sakataren Shari'ar Amurka Eric Holder ya gana da shugabannin jama'a da ma mazamna garin na Ferguson a jiya Laraba, ya ce da su ya sa jami'ai da lauyoyin shigar da ƙara mahiya ƙwarewa a gwamnatin tarayya su kula da al'amarin. Haka kuma a jiya Larabar, wani ayarin masu binciken ƙara ya fara sauraren shaida game da harbin da ya kashe Michael Brown domin su tantance ko ya cancanta a tuhumi ɗan sanda Wilson da laihin kisan matashin. yanzu haka dai an sa ɗan sanda wilson a hutun dole a ɗaya ɓangare kuma iyayen michael brown da magoya bayansu suna neman lallai sai a kama shi yar rajin kare muhalli marina silva za ta shiga takarar neman shugabancin kasar brazil a ƙarƙashin laimar jam'iyyar 'yan gurguzu wato socialist party marina silva wadda ta fara da takarar neman zama mataimakiyar eduardo campos mai neman shugaban ƙasa ta yi sanarwar ce a jiya laraba mako daya bayan mutuwar eduardo campos a cikin wani hatsarin jirgin sama beto albuquerque mai jagorantar jam'iyyar ta socialist a majalisar wakilan kasar brazil shine zai yi takarar neman zama mataimakin marina silva idan ta zama shugabar kasa labaran duniya aka saurara daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc to bari mu fara yada zango a jihar yobe inda a yayin da ƙwararru ke gargaɗin cewa lallai ƙasashen baƙaƙen fatan afirka goma sha ɗaya ɗin nan da ke fama da hamada su tashi haikan wajen yaƙar hamadar da suke yi jihar yobe wadda ita ma ke cikin wato ke fuskantar matsalar hamada ta tashi haikan kamar yadda za a ji a wannan rahoton da wakiliyar mas'adatu muhammad fawu ta aiko mana hakan ya sa gwamnatin jihar yobe da haɗin gwiwar ma'aikatar muhalli ta ƙasa da wasu ƙasashen afirka kirkiro da shiri mai suna great green world a turance kamar yadda gwamnan jihar alhaji ibrahim gaidam ya bayyana yayin kaddamar da shirin dashen itatuwan na shekara ta 2014 a damaturu bayan bikin na tambayi kwamishinan muhalli a jihar yobe alhaji idi barde ko mai shirin ke da zumman cimmawa kisan cewa yobe yana cikin jihohi wanda hamara take tunkarowa sosai zaizayen kasa wanda shi yakan kawo matsoli wa manomanmu ba wanda kamar suna ƙarancin yobe har ma fara tun karo mu ma nan kudancin yobe din a shiga da shambu don a tsaye da hamad ne da take tun karo mu ya umarci ma'aikatan muhallin nan cewa mu shirya ya ba da kuɗi don mu samu irin kala-kala na bishiyoyi ko mu kaddama da wani shin kuma na kira kowa da kowa ya amshi wannan kira. Allah haɗin gwiwa ne ba ma najeriya kaɗai ba su west african countries ƙasa-ƙasa wajen goma sha ɗaya suka haɗu cewa za su dashen itatuwa na wajen kilomita kamar dubu takwas ya kamo daga gini zuwa djibouti za a da ta wani bishiyoyi din a nan najeriya kuma jihohi sha da suka cikin wannan abin ita gwamnatin tarayya ta yi hubbasa yanzu kamar anan yobe sun kawo mana kuɗi da kayayyaki wanda za mu shuka kilomita 28 wanda mun mun shuka. Shirin da shan itatuwan na shekara ta 2014 na zuwa ne bayan an kwashe shekaru bakwai bayi ba a jihar Yobe. Hakan ya sa na tambayi shugaban wata ƙungiya mai fafutukan kare muhalli ko yaya suka ji To na Sharif Kura Ibrahim ni ne chairman na Advocacy Partnership of Environmental Conservation Water Sanitation and Hygiene Promotion. Eh wannan wani eh, da aka dawo da shi gaskiya sai muka ji daɗi. Amma a baya da ba a yi ɗin ba a taimaki shi muhallin ba. Saboda eh, a nan ba mu hanyar samun makamashi na girki dole sai an yi amfani da mm. itace. so itacen nan shi ake ta cirewa a jeji ana shigowa da shi gari ana konawa kuma ba wanda yake kai wani abu baya ba wanda yake mai da wani abu bayan ya cire itacen so yana da kyau dama a ce duk shekara din ana yin irin wannan abun ko duk wata uku ni dai na dasa nawa itacen kin dasa naki ka dasa naka sa'adatu muhammad fawo muryar amurka daga damaturu a jihar yobe najeriya to ni ma zan dasa nawa a gaida sa'adatu kafin mu ci gaba sai a ɗan saurari somaliyawa da 'yan matan Somalia yanzu kuma ga Jummai Ali da shiri na gaba. Rigakafi tambarin lafiya. sauraron wannan fili na rigakafi tambarin lafiya assalamu alaikum jummai ali ke farin cikin jagorancin gabatar da wannan shirin da ke ƙoƙarin faɗakar da iyaye muhimmancin suna bari ana yi wa 'ya'yansu allurar rigakafin cututtuka. Ga Nasir Yakubu birnin yara nan. Hajiya Jummai barka da warhaka. A daidai lokacin da aka kammala rigakafin gida-gida na watan Agustan shekarar 2014 a tsakiyar makon da ta gabata. bayanai daga sassa daban-daban na arewacin najeriya na nuni da cewa an sami gagarumin nasarar samun fiye da kashi 75 na yaran da ya kamata a yi masu rigakafin cutar shan inna wato polio don haka ne ma hukumomi ke ƙara ɗaukan matakai domin samun nasarar kawar da cutar baki ɗaya kamar yadda wakiliyarmu na jihar bauchi amina abdullahi girbo ta bayyana mana irin matakan da aka fara ɗauka a jihar bauchi cibiyar da gwamnatin jihar bauchi da sauran ƙungiyoyin milinda gate da dangote group suka samar za ta saka ido kan kasafin kuɗin da ake amfani da shi na yaki da cutar shan inna da sauran bayanai a jiha wannan jawabin ya fito ta bakin darakta a cibiyar ahmad muhammad damina samu saboda mafiya yawa kullum matsaloli din shine kudaden da ake amfani da su so da wannan taimako ana ga cewa za a samu isasshen kudade da za a gudanar da wannan so babban matsala din da a cikin al'amura din a kullum ana kashe kudade ne ana abin nan su to amma mafiya yawa ba sa haifar da wani abin da za a zo a gani so ita wannan santa ɗin za ta sa ido ne ta ga kowane kwabo yadda aka fitar da shi ya tabbatar da cewa eh, an yi amfani da shi a hakan kuma abin da ake so a cimma ya isan masa daga ainihin nan santa na kungiya din da saur a ofishin ita wannan santa za ka iya monitorin masu rigakafi duk inda suke a ainihin jihar bauchi saboda akwai wata na'ura da za su iya amfani da ita wadda dukka za a iya abin nan ɗinka a kai in akwai garuruwan da ba a samu aka isa ba a'a ka rubuta ka yi da sauransu so duka za a iya tracking ɗin shi a tabbatar cewa ya eh, hakan ne ko ba haka sannan kuma wayanda ba a samu isa gare su ba za a iya gano su ta amfani da ita wannan na'ura mai kwakwalwa ɗin so da zaran an san wajajen da ba yi ba so dole ne a samu tsarin da za a yi ko kuma a tabbatar da cewa an isa ma wayannan wajaje insha Allah kafin karshen wayannan shekaru din muna da tabbacin cewa in Allah ya so ya yarda kowane yaro wanda yake kasa da shekara daya in Allah da zai karbi rigakafinsa na yau da kullum wayanda ake yin su kafin yaro ya cika shekaransa na haihuwa wadda ake da shi a yanzu bai wuce 26 zuwa 30 bisa ɗari abin da aka cimma to amma insha Allah in Allah yadda da wannan tsari din wadda kuma insha Allah idan har yakan kama muna da tsammanin cewa kafin shekarar nan ta kare za a iya isan ma kashi 80 aƙalla minta kenan Ahmad Muhammad Damina, darakta a cibiyar da ake dun tsara da tattara bayanai zuwa kasafin kuɗi ta hanyar yaƙi da cutar shan inna a jihar Bauchi. Amina Abdullahi Girbo, sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. A jihar Kano kuwa an bayyana cewa duk da matsalar da aka samu na samun bullar cutar polio har sau hudu a cikin wannan shekara an samu gagarumin nasarar hana yaduwar cutar. In ji Dr. Walla na Hukumar Lafiya ta Duniya wato WHO. A gaskiya nasara aka samu gagarumin nasara. a game da yaƙi da cutar shan inna a Najeriya. In zan ba da misali, a yanzu sanda nake maganan nan tun daga watan farko na wannan shekara Januwari har zuwa yanzu yara biyar kawai muka samu wanda suka kamu da wannan cuta. Idan ka kwatanta da shekarar baya yanzu mun samu yara fiye da hamsin wanda suka kamu da wannan cuta. mun samu gagarumar nasara mun samu nasara gagaruma har ma yanzu muna jin ƙanshin ƙarshen wannan cuta a najeriya in allah ya yarda a cikin jadawali na ƙasa da aka tsara jadawali ya nuna cewa in allah ya taimake mu muka yi aiki tukuru daga nan zuwa ƙarshen wannan shekara insha allah za mu kau da wannan cuta wannan ba ƙaramin ci gaba ba ne wani gagarumin ci gaba da muka samu ba dukkan jama'a ba ne suka san cewa ita wannan nau'i na cuta na cutar shan inna kala uku ne akwai wacce ake cewa type 1 akwai type 2 akwai type 3 kala uku ne na wannan cuta to ita najeriya za ka ga da dukkan nau'in guda uku ake samu suna na kasar da 'ya'yanmu wani abu kuma da ya kamata mu lura da shi shine cewa in an ce cutar shan inna tana nakasa wato wa'anda fa ta bari bata kashe ba ne su ne muke gani a nakasassu kamata ya mu gane cewa ita cutar is a killer disease wa'anda ta kashe ba ne muke ganin a nakasassu saboda haka barnar da take mana wa'anda muke gani a yan kaɗan ne wa'anda ta kashe ba ma ganin su so kamata ya mu rinka gane cewa cutar shan inna cuta ce mai kisa kafin mu zo kan nakasa saboda waɗanda take kasa, waɗanda tsira da kisanta to ita wannan nau'in cuta kala uku da na gaya muku a yanzu an kaɗe cuta kala biyu babu type 2 babu type 3 ma yanzu rabonmu da mu ga type 3 ya fi wata goma kaga za mu iya cewa mun gama da ita yanzu sai nau'i ɗaya ne kawai type 1 ita muke abin nan da ita to mun samu gagarumar ci gaba a najeriya ba ma a najeriya ba ina ganin a inda ma aka fi samun ci gaba a nan jihar kano ne a nan jihar kano ne inda an ka kwatanta inda kano ta yi ƙaurin suna game da cutar shan inna a duniya fa gaba ɗaya ba a najeriya ba kano ta yi ƙaurin suna akan cutar shan inna hatta a ƙasar saudiya in an yi kame na guragu da na nakasassu saudiya kawai kano take kawowa saboda ta san cewa kano ita ce hedikwatar 'yan polio ka gani wannan ba karamin abin nan ba ne to yanzu ta kai ta kawo cewa sai ka sa dubun dubarudu kafin ka gano cutar shan inna a kano bacin da suna nan barkatai to kaga wannan ba karamin ci gaba ne aka samu ganin cewa an samu bullar cutar shan inna wato polio a jihar kano har karo hudu ta wace hanya ce dr walle yake ganin an ci gaba akwai abubuwa da yawa amma na farko abu na farko mu da muke gani shine kyakkyawan shugabanci mun samu kyakkyawan shugabanci na yaƙi da wannan cuta a kano wannan kyakkyawan shugabancin da muka samu na yaƙi da wannan cuta shi haɗo kan duk ma wani mai ruwa da tsaki a game da yaƙi da wannan cuta ya zo shi ma ya bi layi aka rinka yaƙi da wannan cuta har aka samu wannan nasara shi ne ya jawo da muna cewa ƙananan hukumomi ba a ba da haɗin kai babu commitment da sau shi ya jawo cewa aka rinka samu wannan commitment shi ya jawo cewa a ƙasa masu unguwanni daga tai da sauran al'umma suka gade da gaske ake tun suna turjewa har suka dawo suna ba da haɗin kai akwai gidan da muka je suke cewa kai mutanen nan mu mun gaji ma da cewa ba masu ba masu to gashi nan dai ku yi masa su kansu sun yadda cewa da gaske ake kun zo an kori yan polio din an zo an kore su amma dai an ci gaba da zuwa din kuma an ci gaba da wayan musu da kai har suka samu suka fahimci gaskiya suka ba da 'ya'yansu ana musu sannan wannan shirin allura an kira ga iyaye Allah ku ba mu goyon baya. To ƙarshen shirin kenan a yau a madadin dukkan waɗanda suka taimaka aka haɗa wannan shirin Jummai Ali ke fatar a huta lafiya. To yanzu kuma bari mu je ƙasar Ghana inda Baba Yakubu Makeri ke tafa da sharhin jaridun ƙasar. za mu fara sharhin jaridu ne da jaridar daily graphic wacce ta yi kanun labarai mai cewa an samu fargaban cutar ebola a asibitin gwamnati da ke yanci jaridar daily graphic ta ce wani abin dariya ya faru a asibitin gwamnati na yanci a ranar talata inda ma'aikatan kiwon lafiya da ba su fahimci jini da ke zuba da wata mace ba wanda suka zaci alama ce ta kwayar cutar ebola ta shige ta jaridar daily graphic ta ce wannan abu dai ya faru ne a lokacin da wata mace 'yan kasar abirkos aka da ita a asibiti jini na zuba mata mata wace ta mutu bayan awa biyu su kuma ma'aikatan kiwon lafiya sun ari na kare ne don ceton rayukansu suna ganin kada su kamu da kwayar cutar ebola da ke jikin macen sai da jaridar daily graphic ta ce bincike dai ya tabbatar da cewa wannan marigayiya aishatu alima mai shekaru 23 da haihuwa ta haihu ne ranar asabar da ta shige a ƙauyen sunga har yau dai a jaridar daily graphic jaridar ta rawaito cewa wasu mutane hudu sun mutu a safiyar laraba sakamakon fashewar wani abu a unguwar tema community 12 a jihar greater accra jaridar daily graphic ta ce ana danganta fashewar wannan abu ne da sinadarin gunpowder wadda ta lalace amma aka ɓoye a cikin zafi a nan unguwar tema community 12 sai kuma jaridar da ganin tans wacce ta rawaito kira da babban jami'ar kididdiga ta kasar ghana dr mrs philomena yanku inda take kira ga 'yan kasuwa na kasar nan da su taimaka wa binciken kasuwanci da ake yi a cikin ƙasar nan amma ba za a yi ne don kakaba ma kasuwanci haraji ba ita kuwa jaridar da daily ta bugo kira ne da caman binciken yadda ake kashe kudaden gwamnati da ake kira ni a dumasa badu kan cewar hukumomin jama'a su bullo da tsari mai inganci wanda zai zama hanyar tabbatar da adalci da kuma lissafi a ma'aikatun jama'an jaridar daily ta ce ni a dumasa badu yayi wannan jawabi ne a wurin wani taro na hukumar binciken yadda ake kashe kudaden gwamnati da karshe sai jaridar da chronicle wacce ta rawaito cewa kantoman gundumar banda a jihar borno a hafo alex bonsu ya sha sha da kyar a lokacin da wasu matasa suka kai mai hari suka duke shi kuma suka faffasa motarsa jaridar da chronicle ta ce har yau dai ba gano babban dalilin da yasa wa'annan matasa suka kai mai hari ba sai dai an danganta wannan hari akan yadda shi wannan kantoma alex bonsu baya kulawa da aikinsa ta yadda ya kamata da wannan muka kawo karshen sharhin jaridunmu na ghana baba ya ko makiri sashen hausa na murya america a kara ghana To a gaida na gwamma yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana ta hanyar imel. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika. Sunana Alhaji Ilhaji ne babban katani na biyu Departimen buga cikin Rijan wa Jamhuriyar Niger. ra'ayina don Allah a gabatar sannan da ra'ayina ra'ayina ina jinjina ma gwamnatin jamboriya ta bakwai a ƙarƙashin jagorancin alhaji muhammadu isu a kan aikace-aikacen da take yi na raya ƙasa da ba talakawa sai san musu abinci da rahusa eh, na gode sashen hausa na murya amerika suna na alhaji ila hakimi da kwan kasami na biyu karkara busa departimen busa ke rijiyar wajen jamhuriyar tunisia salamu alaikum sunana muhammad zalanga makwalla ɗeja jigawan najeriya kakakin ƙungiyar mai talaka ta najeriya a hatara je al'ummar arewa domin abin da ya shi a hatara shine zaɓe ya tunkaro yanzu kuma kowa yana ganin irin da arewa ta shiga cikin wani hali wanda har yanzu gwamnati ta kasa magance irin waɗannan al'amura da suke faruwa kuma wannan abu ya faru ne sakamakon irin yadda aka yi zaɓe ne wanda bai dace ba saboda haka ya kamata al'ummar arewa ku rinka yin zaɓe ku rinka zaɓen mutum wanda ya dace ba mutum wanda zai bada kuɗi ba. Muhammadu Shugaba mai magani lawan fannin mawa da a hakika wani ne maganin da jana ibrahim baban gida ya yi a kan magana boko haram ya yi magana a akan gudunar to baban gida dama ku ba da tsawon arewa ba ne tuni makiya amana arewa saboda haka abin da kuke mana Allah ka sani Allah kana zai ba mu da ƙarfi Allah kai kake da ƙarfi Allah duk wanda yake haɗa baki da wani yake cutar da mu Allah ka sani Allah kai mana maganin sa Allah kada ka sa ƙarshe mai kyau yanzu kuma ga Halima ta dawo da labaran duniya amma a takaice Fargabar barkewar cutar Ebola ta bazu daga yammacin Afirka har zuwa kudu maso gabashin nahiyar Asiya a Myanmar ko Burma wato Birmani. Likitoci sun killace wani mutum ɗan shekaru 22 wanda suke zaton ya kamu da mummunar ƙwayar cutar mai kisa. Ranar Talata shi da wasu mutane hudu suka koma gida daga ƙasar Gini ta yammacin Afirka kuma watakila ma ya je har ƙasar Liberia. A jiya Laraba, likitocin ƙasar Thailand suka ce an shaida musu cewa mutumin da ake magana ba shi da cutar Ebola, cutar masassarar cizon sabro ce ta sashi rashin lafiya. Amma duk da haka, babban likitan babban asibitin da aka kai mutumin ya shaida ma murya Amurka a jiya Laraba cewa har yanzu ba a tantance ba, ya ce an ɗebi jinin shi an tura ƙasar Indiya domin a duba a tabbatar. Wani babban janar ɗin sojojin ƙasar Guatemala tare da wasu jami'an soji hudu sun mutu a jiya Laraba lokacin da ƙaramin jirgin samansu na soji mai safkar ungulu ya faɗi a kusa da kan iyakar ƙasar Mexico. Ministan tsaron ƙasar Guatemala Manuel Lopez ya tabbatar da cewa Janar Rudy Ortiz yana cikin mutane biyar da suka mutu a cikin hatsarin. Ortiz da sauran jami'an sojin hudu suna cikin rangadin duba cibiyoyin sojoji ne kamar yadda aka saba, lokacin da karamin jirgin sama mai safkar angulu sanhurin Bell 206 ya yi ƙasa a ƙauyen El Nanton. An yi sabuwar zanga-zanga da yammacin jiya Laraba a garin Ferguson na jihar Missouri, inda kwanaki goma sha ɗaya kenan ake fama da tashin hankali bayan da wani ɗan sandan garin ya sa bindiga ya kashe wani matashi baƙar hwata wanda a lokacin baya riƙe da makami. Masu zanga-zanga sun hita kan tituna domin bayyana hushinsu da kisan da aka yi ma Michael Brown ɗan shekaru goma sha takwas a ranar tara ga watan Agusta. Zanga-zangar ta gudana cikin lumana kada ranka da han. Jaridar St. Louis Post-Dispatch ta buga labarin cewa wasu mutum biyu a cikin masu zanga zanga sun je ne don nuna goyon baya ga Darren Wilson, jami'in ɗan sandan da ya harbe matashin bakarwata fata. Amma sauran mutanen da ke wurin suka yi musu ca a ka suka yi ta musu ihu. 'Yan rajin kare muhalli Marina Silva za ta shiga takarar neman shugabancin ƙasar Brazil a ƙarƙashin laimar jam'iyyar 'yan gurguzu wato Socialist Party. Marina Silva wadda ta hwara da takarar neman zama mataimakiyar Eduardo Campos mai neman shugaban ƙasa, ta yi sanarwar ce a jiya Laraba mako ɗaya bayan mutuwar Eduardo Campos a cikin wani hatsarin jirgin sama. To masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shiryenmu na safiyar yau sai kuma can da la'asar ku ji mu da wasu shirye-shiryen. yanzu a madadin halima jimrau da ta taya ni gabatar da shirin da kibahiru dodoni da ya taimaka da hada sauti da injiniya mu jimhaman ni naku ibrahim kalmasi garba ke cewa ku ne lafiya mu kuma mu karasa daren lafiya This program has come to you from the Voice of America, Washington.